Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Mama Tafis Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 27 ga watan Nuwamba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce Rasha da Ukraine duk sun girgirke dimbin dakaru a yankunan garuruwan Pavlivka da Bulgaria da ke yankin tsakiyar kudancin Donetsk Oblast na kasar Ukraine. an ci gaba da gudanar da zanga-zanga a shanghai a safiyar yau lahadi a yayin da mazauna birane da dama na china da akasarinsu suka fusata da mummunar gobarar da ta auku a yammacin kasar suke ci gaba da kalubalantar tsauraran matakan kulle na annobar covid-19 yarin shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un ta sake bayyana a bainar jama'a wannan karon tare da matsayin 'yan lelen babanta masani kimiyyar makamai kanin labaran kenan A babin rahotanni za a ji cewa hukumar kula da zirga-zirgar jiragen kasa ta Najeriya wato NRC za ta fara jigilar fasinjoji ga dangadan tsakanin Abuja zuwa Kaduna gobe Litinin. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa shugabannin jami'ar PNDS tarayya na kasashen yankin kudanci da na tsakiyar Afirka sun gudanar da taro a birnin Yamai bayan nan kuma za mu liƙa ƙasar Qatar domin jin yadda take wakana a gasar cin kofin duniya. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin rayun da kuma sauraro kan turo mana ta imel. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce rasha da ukraine duk sun girgirke dimbin dakaru a yankunan garuruwan pavlivka da bublera da ke yankin tsakiyar kudancin donetsk oblast na kasar ukraine ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri da aka wallafa a shafin twitter a yau lahadi cewa yankin ya kasance wani fagen daga da ake gwabza yaƙi a cikin makonni biyu da suka gabata duk da yake an sami musayar yanki kalilan ma'aikatar ta kara da cewa akwai yiwuwar za a ci gaba da fafatawa domin samun mallakar yankin saboda rasha ta lura cewa yankin na iya kasancewa wani wuri da za a iya amfani da shi domin kaddamar da kai manyan hare-hare nan gaba na ƙara matsawa arewaci domin kame iko da sauran yankunan donetsk oblast da ke karkashin ikon ukraine to sai da duk da haka ma'aikatar ta ce damar rasha na cimma wannan makasudi tana da rauni sosai domin kuwa da wuya rasha ta iya haɗa hancin isassu kuma jajirtattun dakarun sojojin da za ta iya cimma wannan makasudi. an ci gaba da gudanar da zanga-zanga a shanghai a safiyar yau lahadi a yayin da mazauna birane da dama na china da akasarinsu suka fusata da mummunar gobarar da ta auku a yammacin kasar suke ci gaba da kalubalantar tsauraran matakan kulle na annobar covid-19 har na tsawon kusan shekaru uku na annobar gobarar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma a wani ginin bene mai tsawo a orumki babban birnin yankin xinjiang ta uzura fushin jama'a a faɗin yankin yayin da masu amfani da kafafen sadarwa na intanet da dama suke hasashen cewa mazauna ginin sun kasa ficewa cikin lokaci daga cikin ginin ne sakamakon dokokin kulle lamarin da jami'ai suka musanta a birnin shanghai da ya fi yawan jama'a a china kuma babbar cibiyar kasuwancin kasar mutane sun tattaru a daren jiya sabar a kan titin wolonki na birnin domin zaman dirshan wanda daga bisani ya rikide zuwa zanga-zanga da safiyar yau lahadi jama'ar da suka tattaru a shanghai dai suna ta take ne na a ɗage dokokin kulle kamar yadda wani hoton bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta ya bayyana an kori wani jan bankin iran da ya kula da wata mace maras hijabi kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka ruwaito a yau lahadi a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga sakamakon dokar tilasta lullube kai a jamhuriyar ta musulunci ana buƙatar mata a ƙasar mai mutane sama da miliyan tamanin da su rufe kawunansu da wuyansu da kuma gashin kai wata doka da 'yan sandan kula da tarbiyya na kasar suka kakaba mutuwar matashiya 'yar shekaru 22 masa amini a hannun 'yan sandan tarbiyya a ranar 16 ga watan satumba bisa zargin sabawa dokokin saka tufafi ta haifar da barkewar zanga-zanga a faɗin ƙasar wadda hukumomi suka bayyana ta a matsayin tarzoma kamfanin dillancin labarai na mayor ya ruwaito cewa manajan bankin a lardin kusa da tehran babban birnin ƙasar ya samar da ayyukan banki ga wata mata da ba ta sanye da lullubi ko hijabi a ranar alhamis kamfanin ya ruwaito mataimakin gwamna ahmad hajizade yana cewa a saboda haka ne aka cire shi daga mukamin bisa umarnin gwamnati mayor ya ce hoton bidiyon matar maras hijabi ya haifar da martanoni da dama a kafafen yada zumunta na intanet Anjima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kasa da sa'o'i 24 da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen kasan Najeriya wato NRC za ta fara aikin jigilar fasinjoji ga dangadan tsakanin Abuja zuwa Kaduna bayan kwashe sama da watanni bakwai da dakatar da aiki sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai kan ɗaya daga cikin jiragen kasan a watan Maris. Ma'aikatar sufuri da hukumar NRC sun gudanar da aikin jigilar 'yan jarida da ma'aikatansu daga Abuja zuwa Kaduna. don gwaji da duba matakan tsaro da gwamnati ta ɗauka a kan hanyar don dakile wani hari da kare rayuka da dukiyoyin fasinjoji da za a fara jigila daga gobe litinin daga abuja wakiliyar mahalima abdurraub na daga cikin 'yan jarida da suka shiga jirgin farko na zuwa kaduna ta aiko mana da ƙarin bayani ma'aikatar sufuri tare da haɗin gwiwar hukumar nrc din sun gudanar da wannan aikin gwajin ne a ranar lahadi 27 ga watan nuwambar shekarar 2022 inda suka sami gwamman 'yan jarida da ma'aikata cikin jirgin da ya yi tafiya tsakanin abuja zuwa kaduna da zammar duba matakan tsaro da gwamnatin kasar ta ɗauka dalilin gudanar da aikin bai baya rasa nasaba da gwajin lafiyar jirgin da duba matakan tsaro da aka sanya don tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan najeriya da za su koma zirga-zirga kan hanyar layin dogon malam mu'azu jaja shi ne ministan sufuri a Najeriya. Mun gaya wa 'yan Najeriya cewa ba za mu fara wannan sai mun tabbatar cewa mun sanya abubuwan da ya kamata na tsaro kafin mu fara yanzu alhamdulillah tun da ka gan mu a nan ka san cewa mun yi iya abun da dan adam zai iya yi mu kuma ci gaba da roƙon Allah ya ƙara tsare mu daga miyagun mutane Allah ya tsare ƙasar nan amma ina so in tabbatarwa duk wanda zai shiga jirgin nan wallahi ya shiga jirgin nan kai tsaye ba tare da wani tantama ba akwai sabbin tsare-tsaren da muka yi na ma sayan tiket yanzu ba mai sayan tiket ba mai shiga jirgin nan fa sai in kana da NIN bangare kuma shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar nrc yakub mahmud ya ce aikin da aka gudanar a yau ya nuna cewa a shirye gwamnatin najeriya take ta inganta tsaro a dukkanin matakai tabbas a yau ya nuna cewa gwamnatin tarayya a shirye take ta tabbatar da cewa an inganta aikin sufuri musamman na jiragen kasa wajen tabbatar da tsingantaccen tsaro domin lafiya da dukiyar mutane musamman fasinjoji masu tafiya tsakanin kaduna zuwa abuja da kuma sauran fasinjoji duka masu amfani jirgin kasa. eh muna so 'yan kasa su tabbatar da cewa a yanzu gwamnatin tarayya ta jajirce tana kan kafafun ta tabbatar cewa an samu ingantaccen tsaro a ƙasa gaba daya a hanyar jiragen ƙasa na hanya gwamnatin tarayya ta tabbatar da cewa za a tabbatar da ingantaccen tsaro musamman hanyar jiragen ƙasa da kuma shauran wurare domin kare rayukan mutane da kuma dukiyarsu. Ko menene ma'aikata da 'yan jarida da suka kasance a cikin tawarar da suka yi tafiya tsakanin Abuja zuwa Kaduna ke cewa a yanzu ga ƙarin bayani. Maman Adam Rabi'at ba ne da wata fargaba muna yadda yanda Allah ya Ubangiji Ubangiji ya kawo mu wannan rana muna farin ciki Allah ya Ubangiji ya sa kowa yanda muka hallara din a wurin nan Allah mai da kowa lafiya gidan shi yanzu na gamsu da matakan tsaro a mazauni na ma'aikaciya yanzu abin da zan ce Allah ya Ubangiji muna farin ciki Allah ya kawo mu wannan rana. Sunana Nasir Gwangwazo dan jarida ne ni ma daga jarida Blueprint manhaja. To gaskiya fa zuwa yanzu abin da muka gani kamar sun ɗauki matakai da yawa domin kin ga sun fito da wani tsarin sai kana da lambar ɗan ƙasa saboda haka na'ura tana iya gwada ka ta tabbatar da wane ne kai kuma ya abubuwan suke don haka akwai iya yiwuwar hakan kuma musamman yadda aka taho da jami'an tsaro an ci gaba da hakan to abin zai zama yana da kyau sosai fatan da muke ya dore cikin zaman lafiya a yanzu dai masu bibiyar al'amura sun ce za su zira ido su ga yadda al'amura za su yi tafiya a sha'anin zirga-zirgar fasinjojin jirgin kasa tsakanin abuja zuwa kaduna lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya gaida Halima Abdurra'u. Kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da ci gaban labaran duniya. Yar shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta sake bayyana a bainar jama'a wannan karon tare da matsayin 'yar lelen babanta masani kimiyyar makamai. Iya shekarunta kimanin goma ne kasar da haihuwa. to amma sababbin hotunanta na kara zafafa muhawara akan ko ana kimtsa ta ne domin ta gaje shi an fara bayyanar da yarinyar mai suna Ju'ai wadda aka tabbatar ita ce ya ta biyu ga kim yar kimanin shekaru tara zuwa goma a bainar duniya ne a ƙarshen wannan makon da ya gabata a cikin hotunan kafafen watsa labaran ƙasar da ke nuna ta tana dudduba har ba wani makami mai linzami na koriya ta arewa a ranar da ta gabata tare da iyayenta da sauran wasu jami'ai an nuna yarinyar mai sanye da farar kot da jajayen takalma tana tafiya hannu da hannu da kim ta gaban wani makekin makami da aka dora a motar harba makamai inda take kallon makamin yana karar gaske a yau lahadi babban kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ambace ta karo na biyu yana mai cewa ita da kim sun ɗauki hoto tare da gungun masana kimiyya da jami'ai da kuma sauran dukkan masu hannu a abin da suka kira gwajin harba makaminta kirar Hwason 17 ICBM mutane maza da mata ne rike da sanduna da fitilun hannu a cikin duhun titunan birnin beirut suna daukar matakan tsaro da kansu a wani mataki da suke fatan za a tabbatar da zaman lafiya a yankunan to amma masu sukan lamiri na yi masa kallon wani yanayi mai cike da damuwa na al'amuran da suka faru a lebanon a can baya aikin gadin unguwanni da aka kaddamar a farkon wannan watan a wasu titunan birnin na beirut wata sabuwar alama ce ta baya-bayan nan ta rikicin da ya addabi kasar ta lebanon tun bayan durkushewar tattalin arzikinta a shekarar 1919 lamarin da ya gurgunta akasarin kasar tare da tsananin talauci mafi muni tun daga yakin basasa na shekarar 1975 zuwa 1990 ga magoya bayan shirin dai ra'ayin ɗan siyasa krista nadim gamel da ƙungiyarsa ta farar hula da ya kafa suka tsara mutanen da aka tura a gundumar ashirafi na birnin suna samar da tabbaci ga mazauna garin da ke cikin damuwa game da aikata laifuka sai dai daga cikin masu sukan lamirin bayyanar su yayi kama da yakin basasa lokacin da kasar ta ruguje 'yan bindiga suka mamaye tituna kuma bero ta rabu zuwa ƙananan hukumomi magajin garin ya nuna damuwarsa kan cewa hakan na iya sa wasu masu yi koyi. A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake wayoyin rahotanninmu wannan karan za mu leƙa ƙasar Nijar. Shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya na kasashen yankin kudanci da na tsakiya Afirka sun gudanar da taro a birnin Yamai a jiya Asabar. wato wata ɗaya kenan kafin a gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa wanda zai ba da damar zaben sabon shugaban jam'iyyar na ƙasa da mataimakansa ta da magoya bayan pnds daga barci don ganin jam'iyyar ta yi galaba a yayin zaben mutanen da za su wakilci 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje a majalisar dokoki shine babban makasudin wannan haɗuwa wakilin murya amurka ya mai silamu mun barma ya aiko mana ƙarin bayani Gwamman jagororin magoya bayan jam'iyyar ta PDS mai mulki daga kasashe bakwai na yankin kudanci da na tsakiyar Afirka ne suka hallara a wannan haɗuwa da ke matsayin ta sake jan ɗamara a yunkurin da uwar jam'iyyar ta sa gaba don ganin sun ƙara kafa rassan jam'iyyar a sassan duniya. Alhaji Jafar Dubai mazaunin ƙasar Kamaru shine mataimakin sakataren yada labaran pds tarayya a yankin kudu da yankin tsakiyar afirka ita jam'iyyar tarayya su magabatanta daga farko sun kwatanta mana da wanda ya yi shekara talatin ma'ana a cikinta da wanda ya yi shekara ko wata ɗaya ko minti ɗaya a cikinta na hakikanin gaskiya ya zo a cikin tarayya ne saboda tarayyar ba saboda wata manufa ba to duka wundin su ɗai na zama babu bambanci ko guda ɗai kuma kullum mai ita wannan jam'iyya da kake gani ci gaban da take muna son ta kara bunƙasa kuma a yi koyi da irin namu ɗabi'u zaben cike gurbin kujeru biyar na wakilan 'yan Nijar na diaspora a majalisar dokokin kasa da ake shirin gudanarwa nan da watanni masu zuwa wani abu ne da magoya bayan pnds na yankin kudu da na tsakiyar afirka ke ɗauka da matukar mahimmanci Ai mu zaben magani mun kai an dade ba a yi shi ba ai kaga abin da ya faru yau ko mu Nation din mun tsara ayyukan mu ta karkashin ƙasa har Allah ka mu yau ai baka ga an ci da kowa ba wannan dubite guda biyar ni na sa cikin lissafin namu ne yan tarayya don kan shirye muke. To sai dai shugaban reshen jam'iyyar a kasar Angola Abdurrahman Sidi Muhammad ya nuna damuwa akan rashin yi wa mazauna yankin sa rajista a yayin ayyukan rajistar zaben da aka gudanar a watan jiya saboda haka ya yi kiran hukumar seni ta dubi wannan matsala da idan rahama a rolaman chad aka yi shi da cameroon sauran kasashe ba ba aka a rolaman amma akwai abu kama wanda suka da kishirgi suka biya mota suka ta yi chad suka ta yi cameroon don su samu a yi a mutanen seni su san da sani afirka central da afirka austral akwai 'yan niger da yawa ni for example inda nake a angola sai ya ce maka akalla akalla wa'anda suke active wa'anda muke gani muna taro da su muna tara mutum dubu da wani abu nan luwanda ne kawai nake mazanci a wani abin da ke matsayin matakin jan damara taron ya sabunta kwamitin jagororin rassan waɗannan ƙasashe bakwai dan majalisa bukari sani zilli na daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zaɓe. abin da muke jira da su su tashi su kullisa da su su da PNDS tarayya a cikin kasashen nan guda bakwai gaba daya. A ƙarshen watan Disambar da ke tafi ne jam'iyyar ta PNDS mai mulki za ta gudanar da taronta na kasa a nan Yamai don zaben sabon shugaba da mataimakansa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Sule Mummuni Barma, Yanzu kuma bari mu leƙa a ƙasar Qatar. A yau Lahadi aka shiga rana ta takwas a gasar cin kofin duniya da ake bugawa, inda ƙasashe da ke halarta suka fara buga wasa na biyu na rukuni-rukuni. Dangane da haka na tattauna da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri, wanda yanzu haka muke tare da shi a ɗakin mu na yaɗa labarai. To Baba, a yau a ƙasar Costa Rica ta buga da ƙasar Japan. da mm. costa rica ta ba da mamaki gaskiya <laughs> kasa a wasan farko ta yi rashin nasara da ci daya da ci bakwai mm. da nema a hannun kasar ah. Sifaniya. Eh, ai wannan kusan wani babban tarihi ne a gasar cin kofin duniya wadda aka ci ita abin nan Costa Rica bakwai. saboda ba taba mata irin wannan abin ba sai eh, spain da ta kafa wannan tarihi a kanta amma kaga allah da ikonsa yau sai eh, ita ba ta taka rawar gani akan japan gaskiya kwarai abin ya kayatar sosai to mm. amma ban sani ba ya kake kallon wasan wato kasar spaniya da jamus wanda ita kasar wato jamus ta yi rashin nasara a wasanta na farko a hannun japan da cibi da ɗaya. Mm. ita kuma spaniya shine ta samu nasara akan kasar costa rica da ci bakwai ya kake ganin zai kaya wato a wasan da nan ga da ɗan lokaci kaɗan muke sa ran za mu kallan allah ya in allah yadda abinda akan ce karan batta ko kuma giwa da giwa ne za su yi faɗa don haka wannan abin a za a gani ne kuma an ka duba ko kuma ari kalaman ainihin shi ko ɗin yasunan shi jamus eh, flake hansi da yake cewa a ah, wannan wani wasan ƙarshe ne da za a yi a tsakiyar wasan da ake na cin kofin duniya saboda jamus tana kokarin ta kwato kanta kata yi ficewa da ta taba yi a eh, eh, shekaru hudu da suka gabata jamus wannan fitar da ta yi a matsayi na rukuni wato matsayin farko da ta fita a shekarar 2018 tarihi ne saboda tun shekara 80 ba ta taba fita a wannan matsayin ba sai wancan shekarar 2018 ta fita shi yasa ba ta so ta maimaita wannan mummunan tarihi a kuma wannan shekara kuma kaga idan har suka rai rashin nasara a wannan wasan shi suna cikin kila wakala a'a shi ke dan ma sai wani ikon Allah za su samu tserewa kuma ka duba wasannin da Spain da Jamus suka yi a cikin 'yan shekarun nan wato haduwa da suka yi a manya-manyan gasa da aka yi wurin guda shida su ɗaya jamus ta yi nasara akan spain sai sa wannan wani abu ne mai tashin hankali ga ainihin ah, jamus din shine ah, shi din flink hansi yake cewa lallai wannan wasa ne na ƙarshe da za a yi a yau don haka gaskiya abin a zuwa gani ne. To yaya kake kallon wasan kamaru da sabiya da za a buga a gobe litinin da kuma wasan ghana da ƙasar koriya ta kudu? eh to in ka duba kasar serbia da kamaru kamaru ya kamata ta dage kwarai da gaske in ka duba tana iya kokari ta shiga gasar cin kofin duniya a daidai eh, cikin yan shekarun nan to amma in ta je kokarin ta sai ka ga ah, ba yadda aka zaci take yi ba don saboda eh, ƙasar kamaru tana cikin ƙasashen da ake kyautata mata zato ganin irin abin da suka yi a shekarar 1990 wanda su ma suka da mamaki kamar yadda um, eh, saudi arabia ta ci argentina haka su kuma farkon shigansu su suka je suka ci argentina a wasansu da farko to ana kyautata mata zato amma gaskiya cikin wannan lokaci sai abubuwa baya tafiya yadda ya kamata sannan kuma ka zo kasar ghana galibi wasan da kasar ghana take yi a gasar cin kofin duniya musamman wasanninta na biyu yana da wahala a tashi bata yi nasara ba in ma bata yi nasara ba to za ka samu ita kuma ba a yi nasara a kanta ba shi sa kuma ka duba kokari da yan mm, gadon suka yi a wasansu da portugal ko din da ake ta zargin shi ya yi wasu musaya ko kuma ya sake wasu yan wasa wanda yake ana gani yana cikin dalilin da ya sa yan gadon suka faɗi a wancan wasan to ya ɗau darasinsa kuma sun yi shirye-shiryen da ya kamata muna kyautar zaton afirka za ta yi nasara muna godiya babu yakubu makeri Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, ya da Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim Ya sa waɗansa a hansa da Madalla. To idan ana biye a shirin da ya gabata mun ji yadda aka hukunta wasu matasa a jihar Kano Najeriya waɗanda aka kama su da laifin ɓata sunan gwamnan jihar cikin wasu bidiyoyi da suka wallafa a shafukan sada zumunta. To tambayar a nan ita ce shin wasu dalilai ke sanya matasa mai da hankali wajen watsa kowane irin abu a shafukan su na yanar gizo ba tare da tantancewa ba ko la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo. Musa Abdullahi Sufi Ƙwararre kuma wanda ya fice a harkokin da suka shafi kafofin sada zumunta a yanar gizo ya yi wa wakilin VOA a jihar Kano Mahmudu Kwari karin bayani. Wato ita social media kafa ce da take ba wa al'umma dama akwai na faɗin duniya wurin bayyana ra'ayi amma a ka'idar ta shine ba ra'ayinka da za ka yi domin ka ci zarafin wani ko ci mutuncin wani ko tozarta wani ba. Yana da matukar muhimmanci mutane su gane cewa ita social media kafa ce kamar al'ummar gari akwai mutane da suke masu ilimi akwai marasa ilimi akwai masu bakin ciki akwai masu tallafa mutane su mutane ne mabambanta suka shigo cikin ta amma duk da haka kowace ƙasa kuma tana da dokokinta akan wanda aka ci mazarafi yana da haƙƙin da zai nemi haƙƙinsa to abin da ke faruwa shine yawanci matasa da suka taso su ga ana amfani da social media halayya ta wasu daga cikin bangaren 'yan siyasa da wasu da ke ganin darmiki masu ma a wurin rubuce-rubuce na batanci ko na cin zarafi ko na wani abin so ya taimaka wurin tasiri a wurin cikin wata matasa kan musamman idan suna son abu to za su yi duk wani abu da za su yi wurin ba mishi sannan duk wani abu da suke ganin shi abin da suke so baya tare da wancan su suna iya yin kuma duk da za su yi wurin bata wannan abin da suke ganin cewa baya tafiya daidai da wancan abin da suke so hakan ya saka kuma tare da musamman a bangare na ilimin mu akwai karancin ilmantar da su matasan akan irin mahimmancin ta mutane a fili da kuma a bayyane wanda ya hada hada ita kafa ta ita wannan hanyar sadarwa ta zamani so wani ya ba su dama eh, rashin kwaba sannan kuma a cikin wurin sai ga cewa idan mutum yana rubuce-rubuce ko wasu abubuwa na bidiyo da sauransu da yake taba darajar mutane sai ga shi kuma yawanci za ga mutane masu suka fi bibiya za ga shi fa aka fi san abin da yake yi shi aka fi yada abin da yake yi to shi ma kan yi ƙara sa wasu suke ganin cewa kamar hanya ce da za su yi suna da za su rika samun kuɗi cin kamar da muka sani a wayannan kafafi a kodan da yawan kallon ka yawan abubuwan ka akwai yanayin da za ka yi har ake biyan ka wasu kuɗaɗe to suna kallon yin irin waɗannan hanya ce za su saka yanzu su fito a fara san abin da suke so musamman idan sun yi abin wanda sun yi shi da girma kamar irin wannan misali na ah, taba mutunci ko martaba ta shi mai girma ganduje to amma duk abin duban shi ne ah, shari'a kuma kamar yadda na ce dama duk wanda aka yi wa yana iya neman haƙƙinsa kuma shari'a ta kalli mai doka ta ce na ƙasa kuma a yanke hukuncin to gaskiyar magana. to amma ire-iren ku da ake kiran ku influencers kamar za a iya cewa kun zama manya a harkar nan kuma ah, in ka so ma za ka iya cewa iyaye za a iya cewa kenan ba kwa wani wani hoɓɓasa na nusar da su su matasan nan duk da cewa eh, watakila suna kallon kafa ce ta su samu kuɗi amma kuma watakila akwai hanyoyin da ya kamata su bi su samu kuɗi da ita a social media to gaskiya akwai wannan kokarin wurin ah, nisarwa na su akwai iri-irin mu da muke kokarin mu ga cewa duk sanda ake wani abu da ya shafi cin mutunci za ga muna kokari muna rubuce-rubuce da yake kawar da irin wannan tunanin ah, misali ko hira da aka yi da shi shugaban kasa kwanan nan a wata kafar yada labarai kaga mutane sun ta fito da wasu kalmomi da ya a ciki da sauransu wanda ni a kan kaina abin da na rika shine na rika zakulo wasu muhimman abubuwa da kuma ya faɗa a ciki wanda mutane ba su yi fito da waɗannan abubuwa muhimmai ba sannan wasu idan ka irin wani rubutun za su fito cikin rubutun ka shi ma suna faɗar magana da sa gana ma to shi ma cikin hikima sai ka rika ba su amsa da za su gane cewa kamar kana musu shakube ne a cikin abin da suke faɗa na rashin ladabi misali kamar akwai wanda za ka cewa ya ci mutuncin ya yi faɗin maganar da yake yanzu in ka ce shi babansa a gayawa wataƙila sai ku wani kuna damba da shi so idan ya irin waɗannan sai kai masa rubutu da kalmar cewa wannan abu da kai ya kamata a ƙara tunani domin watakila aka haɗa ba kamar mahaifinka irin wannan abun watakila ba za ka ji daɗi ba so wasu za ka cewa da sun ji irin wannan sai ka sun goge abin da suka faɗa domin a sannan suke gane cewa watakila sun yi abin da bai dace ba so wani abin wato akwai yanayin da an sawa mutane wani tsana da ko ce bakin ciki ko wani abu na rashin fahimta da su kuma suke ganin cewa ta wannan kafa yada labarin ko ta sadar zumunta idan suka bayyana shi wasu kan manta cewa in fa sun yi rubutun ma kamar duniya suke gani wani fa in yana magana ma kawai gani yake kamar kai da shi da kuke wannan dan kuka da kuke ganin so duk akwai irin wannan yanayin da ya saka mutane daga musamman a sashe na comment so don haka yawanci daga cikin mu muke kokari gaskiyar ga cewa duk sanda muga an yi irin wannan sakin layin ko ba a namu post din ba rubutun da muka yi ba ko da na wasu ne to mukan ji hankali mun na cewa wannan abu ya kamata a lura domin wannan abu yana iya kai mutum zuwa ga kin sha amma kafin ma jan hankali din nan da kake cewa yanzu kuna yi ma waɗanda sai ma sun yi abin da bai dace din ba babu wani tsari misali tunda matasa sun rungumi harkar nan ta da social media ba wani tsari da za a ce ga wasu ka'idodi da in kana so ka zama marubuci ka dinga ba da bayanai ko hotuna da sauransu ga wasu ka'idodi da wani akalla ko ilimi sai ka mallake shi ka fahimci sannan misali ya kamata a ce ka fara. To a san Najeriya an yi kokari a kawo wannan shi doka ta gudanar da ita wannan abu wanda aka yi ca a lokacin ana cewa saboda siyasa ne wanda kuma daga cikin makasudin wannan din kula da wannan din gaskiya shine wannan kulawar amma duk da haka akwai dokoki misali zakalla Allah a harkar kamar ah, dokokin zaɓe wanda a ciki akwai inda aka faɗi cewa an ka ci zarafi a kan ta kowane fanni su akwai hukunci da za a ɗauka akan mutum kaga wanda ya wannan misali game da abin da ya shafi siyasa kaga yana iya hawa doron wannan ƙasashe da kasani na duniya har da turai suna da ka'idoji na kula da wannan wasu ma yaro baya buɗe wannan account na shi tukuna sai ya kai shekara goma sha uku sai ya kai wannan shekarun nasu da suka ware ina ga sama da shekara ah, wasu masu wasu wani zaka sun ce sama da shekara sha takwas. wasu kuma a yanzu haka suna ta kokarin su ga cewa sun kawo dokokin da sarki wasu zaka kuma suna kokari suka sun yi controlling na taɓa yin wata bayani a shekarar 2017 akan shin ita wannan kafa ta sadarwa ko an kai buƙatar a rika gwamnati ta shiga cikin gudanar da ita wanda ne dogon bayani akai amma abin da na kula da shi shine yawanci a shugabanni su kansu da kuma malamai da bangaren ilimi an samu dan tasgado wurin ba da gudunmuwa kwarai da gaske wurin ilmantarwa da jan hankalin al'umma a cikin bangaren ilimin da karatun da sauransu duk da dai kamar a ƙungiyoyi sukan tara matasa a yi musu wannan wannan horo wayar da su to amma za ka cewa wasu kallon ne a ciki wasu daga cikin su daga lokacin da ka kira su ka nuna musu hanyar da za su samu arziki ta amfani da kafan sadarwa ta zamani za ka sun gane cewa a ah, to ashe wannan kafar ka ai a yanzu haka yanzu maganin nake maka kun a kafar yada sadarwa musamman mata da suka gane amfanin ta a nan suke sai da hajjojin su su sami ta ma'ana kenan ba sai ka ci mutunci ba za ka iya zuwa ka rubutu na hikima rubutu na ban dariya na barkwanci ka yi bidiyon ka na ilmantar da mutane akan abubuwa a da sauransu. Madalla. To mai sauraro saboda karancin lokaci yau ma anan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu daura yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka musamman wakilinmu a jihar Kano Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba salam a gaida Shamsiya bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu Sakonmu na farko ya fito ne daga malami kura garin sarkin noma da Yakubu mai aski badaraka suka ce salam biyo ya hausa ku isar mana da kokenmu zuwa ga mai girma gwamnan jihar yobe mu fa har yanzu ba mu ga wata alamar samun ruwan sha da aka mana alkawari a garin sarkin noma da ke karamar hukumar gulani ba fatanmu zai dubi wannan al'amari domin fada muna ta wuce Sako na gaba ya fito ne daga jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau da fatan Ado Salati goma ga annabi Rijau suka ke gano gidan da ake sayar da jarirai a Nasarawa da rundunar 'yan sandan jihar suka yi abin tashin hankali ne ga mai hankali. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce, jinjina ga shugaba Buhari bisa kaddamar da rijiyar haƙan man fetur ta farko a arewa a jihohin Bauchi da Gombe. Yanzu saura a garjiyo jihar mutaneja domin mu ma muna da ɗimbin arzikin man fetur ɗin saboda haka tun da an gama da can to muna jira. Kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice. To a takaice ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce Rasha da Ukraine duk sun girgirke dimbin dakaru a yankunan garuruwan Pavlivka da Vuledar da ke yankin tsakiyar kudancin Donetsk Oblast na kasar Ukraine. Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na yau gaba daya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya na gabatar da shirin da kuma Baba yakub Makeri da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad tafis Baballe ku sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.